Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Cikin shirinmu na yau za ku ji yadda faɗuwar farashin koko a kasuwannin duniya ya jefa manoman Afirka cikin wani hali, wanda har ya sanadiyar wasu manoman ke yin watsi da gonakinsu. Misali a ƙasar Kamaru, ƙasa ta biyan mai arzikin koko a duniya. masu sarrafa koko suna neman hanyoyin da za su karfafa gwiwar samun ƙarin masu sarrafa shi a cikin ƙasar. manoma a inkok ikogo yankin da ke a tsakiyar kamar ne ke bikin murna kafa cibiyar sarrafa koko a ƙauyensu manomiya petrola inkungom ta ce cibiyar za ta taimaka musu busar da kuma adana koko su jira har sai farashin ya tashi a kasuwannin duniya Dukkan cibiyoyin da suke sarrafa koko a Kamaru da su zama abin alheri ga masu noman koko domin za su fara koyon yadda za su yi amfani da waɗannan cibiyoyin wajen sarrafa kokon da suka noma. Ga su kuma abokan hulɗa da suke cewa za su kawo sauyi ga ingancin kayan amfanin za a sami damar yin gasa sosai a kasuwannin duniya. idan har buƙatar koko a kasuwanni ta ƙaru to masu sarrafa shi kam kakarsu ta yanke saƙa domin za su samu kuɗi ko kuma riba mai yawa. Competition will be market. If the demand too is good money. da take zama ƙasa ta biyar a jerin ƙasashe masu noman koko a duniya ƙasar kamar ta noma tan dubu biyu da talatin a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. a shekarar ta gabata kamar ta ƙara yawan kokon da take nomawa zuwa tan dubu ɗari biyu da sittin a lokacin da bukatar kokon ta yi sama a kasuwar duniya. Rahoton ƙungiyar masu noman koko daga hawa ta ƙasa da ƙasa ya ce a shekarar 2015 an samu ƙarin bukatar koko, musamman ma a sabbin kasuwannin China da India. Wannan shi ne ƙarfafawa manoma gwiwa suka dukufa wajen noman rarar koko har tan dubu ɗari huɗu, a kan tan miliyan hudu da aka saba nomawa. A shekarar 2016 da 2017 an sake samun ranar koko har kusan tan 400. Duk da haka, kokon da ake nomawa a nahiyar Afirka kashi 25 ne cikin ɗari kawai, domin nahiyar ta dogara ne akan ƙasashen da suka ci gaba wajen sarrafa mata kokon. Ministan cinikayya na Kamaru, Luke Atangana, ya ce cikin shekaru biyar da suka gabata, wannan shekara ce mafi muni, Idan farashin koko ya faɗi domin a hukumance, ana sayar da kilo akan dala Amurka ɗaya, wanda shekaru uku da suka gabata an sayar da kilo akan dala uku, kuma hakan ya sa manoma suka yi watsi da gonakinsu. La faiblesse euh, ya ce babban kalubalen da aka fuskanta shine na kuɗi da yanayin zamantakewa wanda ya tilasta wasu manoma girbe kokon da ba su kosa ba suka kuma busar da su ta hanyar da bata dace ba Sakamakon haka a cewarsa farashin kokon zai ci gaba da yin ƙasa saboda kokon ba shi da wani ingancin da ya kamata. Euh, Sannan kuma akwai alamun da ke nuna cewa yawan kokon da ake noma zai ci gaba da raguwa. An Fune shi ne shugaban ƙungiyar manoman koko a yankin Laki da ke tsakiyar Kamaru. Ya ce yanayi ma na kawo cikas ga noman koko. that the production should not reduce this year. Ina fatan yawan kokon da ake noma ba zai ragu ba a wannan shekarar saboda mun lura cewa yabanya ba ta yi kyau ba. The insecticides and A lokacin wani taro da aka yi a birnin Yawundi don karfafawa kasashen Afirka gwiwa su sarrafa koko, Daniel Masier na ƙungiyar masu yin alawar chocolate ya ce zai zama abu mai haɗarin gaske ga tattalin arzikin Afirka idan aka yi watsi da noma koko saboda farashinsa ya faɗi. ya bayar da shawarar cewa kada a rage yawan nomansa kuma za a iya kare ingancinsa idan aka daina yin girbinsa kafin ya ƙosa. Ya ce abin kunya ne a yayin da ƙasashen da suka ci gaba suna sarrafa koko suna cin riba sosai, amma ƙasashen da suke nomansa sun kasance cikin talauci. Abin da ya kamata ga ƙasashen da ke noman koko su fara sarrafa kayansu domin yin kayayyakin abinci kamar su chocolate. Kashi saba'in cikin ɗari na kokon da ake nomawa a duniya suna fitowa ne da ƙasashen Afirka ta yamma da kuma ta tsakiya. Manoma sun ba da shawarar cewa kamata ya a shigar da batun faɗuwar farashin koko cikin muhimman batutuwan taron ƙolin ƙungiyar tarayya Afirka da za a yi a cikin watan nan a birnin Abidjan. Ƙasar Ivory Coast, wadda tare da ƙasar Ghana, su ne suke noma kashi 60 a cikin ɗari na dukkan kokon da ake sayarwa a duniya. Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na yau sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Moki Edwin wanda ya haɗo ainihin rahoton, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya.